أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن قال jaddada godiya ga allah tabaraka wa ta'ala kuma na muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh, yau 20 ga watan ramadan hijira ta da da shida wanda hakan ya dace da bakwai ga watan bakwai miladiya ta biyu a da goma sha biyar to ganin cewa mun shiga ko kuma mun yi ashirin din farko a wannan wata mai albarka kuma za mu shiga goman karshe a cikin watan da muka ga ya dace darasinmu na yanzu ya zamo akan muhimmancin waɗannan kwanaki guda goma da kuma muhimmancin lailatul qadr wanda ake samun shi a wayannan darare guda goma da suka rage to da farko dai ya kamata mu fahimci cewa allah tabaraka wa ta'ala ya fifita bayansa waɗansu sun fi waɗansu daraja kamar yadda allah ya fifita manzanni da annabawa akan sauran mutane to haka ma allah tabaraka wa ta'ala ya fifita waɗansu lokuta akan waɗansu lokuta ya fifita waɗansu ranakun akan waɗansu ranakun ya fifita waɗansu watanni akan sauran watanni Wata ramadan ya fi kowanne wata falala da daraja shi kansa a cikin wata ramadana ɗin kwanaki goma na ƙarshe a cikinsa to sun fi kwanakin farko na watan daraja to saboda haka wa'annan ranaku da kuma dalare masu albarka ya zama lallai mu ribace su mu yi amfani da wannan dama da muka samu domin aikata ayyukan alkhairi a ciki daga cikin abin da yake nuna muhimmancin wa'annan darare ah, na ƙarshen watan ramadan na farko ijtihadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fiha fauka ma kana yajtahidu fi ghayriha kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara himma yana ƙara dagewa cikin ibada a goman ƙarshe na wata ramadan fiye da abin da yake yi a baya to wannan kenan ya nuna muhimmancin wayannan kwanaki goma na ƙarshe a wannan watan. ya tabbata a cikin hadisin muslim wanda aka ruwaito daga ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakir ma la ta yajtahidu fi ghairi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana dagewa da ibada goman ƙarshe na wata ramadan ƙoƙarin da baya yi a kwanakin baya da suka wuce na wata ومن ذلك أنه كان يحيي الليل فيها كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر muttafaqun alai daga cikin abin da yake nuna dagewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wa'annan kwanaki ya kasance yana raya dararen gaba ɗaya da ibada raya dararen wato ma'anarsa kenan tun daga farkon daren tun daga magariba kenan har zuwa yaushe har zuwa asuba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baya bacci a goman karshe na wannan wata yana raya dararen gaba ɗayansu da ibada to idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai yi haka to mu ina muka ga damar sakewa da wace hudda za mu yi bacci da wace hujja za mu yi kasala da wace hujja za mu yi lalaci shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani Allah ya gafarta masa abin da ya yi da ma wanda bai yi ba tabbas makomarsa aljanna to idan har shi zai dage da ibada a waɗannan darare to mu da wacce hujja za mu yi kasala za mu yi rauni har waɗannan darare su wuce ba mu aikata wani abin kirki ba ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raya dare idan aka shiga goman ƙarshe na wata ramadan ba ma shi kaɗai yake raya dare ba ta ce wa aiƙaza ahlahu yana tayar da iyalansa yana farkar da iyalansa wato iyalansa ma suna tashi su yi sallah su yi ayyukan ibada a wa'annan darara wajadda kuma ta ce yana dagewa yana ƙara himma wa shaddal mi'izar kalmar wa shaddal mi'izar malamai suka ce tana da ma'ana guda biyu domin abin da ake nufi da mi'izar shine kwarjalle da ake ɗaurawa ko na ce maka zane a waɗansu ƙasashe maza suna ɗaura zane kamar yadda mu a nan mata ne suke ɗaurawa to a wasu ƙasashe kuma al'ada ce gare su su ɗaura zane to wannan ana kiransa mi'izar to ce idan aka shiga goman ƙarshe na watan ramadan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana ƙara ɗaure kwarjallansa to me ake nufi da wannan aka ce yana da ma'ana guda biyu na farko ya atazilu nisa'a ishtighalan bil ibadati wa tafarrugan laha kasancewar yana ɗaure yana yana ƙara wato ɗaure kwarjallansa to ma'anarsa kenan yana ƙauracewa ma iyalansa a wayannan darare na goma ƙarshe a wata ramaba yana shigaltuwa da ibada yana ba da lokacinsa gaba ɗaya ka cokam domin bauta wa allah tabaraka wa ta'ala wasu malamai kuma suka ce ma'anar washaddal mi'izar shine ya jiddu fil ibada duka dai kusan wato a ƙarshe ma'anar guda ɗaya ce yana dagewa yana ba da himma yana ƙara ƙoƙari wajen bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ومن zalika annahu kana يوقظ أهله فيها yana tayar da iyalansa kamar yadda hadisin ya nuna kun ga kenan wannan ya nuna muhimmancin mu ƙara dagewa mazanmu da matanmu mu tashi mu ga cewa mun raya wa'annan darare da ibada mazanmu da matanmu mu raya wa'annan darare da ibada hatta yara masu wayo irin 'yan shekara goma zuwa sha ɗaya sha biyu duka a tayar da su domin su ma su raya wa'annan darare da ibada su samu tarbiyya a kansu. to saboda haka ya 'yan uwa musulmi kamar yadda muka ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yi to wannan ya nuna himmarsa da dagewarsa da kuma wato zabura da yake yi wajen ya amfani lokaci mai albarka wanda yake cikinsa saboda haka waɗannan kwanaki ne masu albarka masu falala masu daraja kasuwa ce ta ayyukan alkhairi to kada ka bari wannan kasuwa ta ci ta kare, ba tare da ka samu wata riba a cikinta ba domin a fata allah Ta Baraka wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abu na farko kenan da yake nuna muhimmancin wayannan kwanaki goma na ƙarshe dagewar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake da ibada a ciki ba don muhimmancinsu ba to da watakila bai nuna irin wannan dagewar ba abu na biyu da yake nuna muhimmancin goman ƙarshe na watan ramadan a cikinsu ake samun lailatul qadr a cikinsu ake samun me lailatul qadr lailatul qadri dare ne mai albarka dare ne mai daraja wanda an yi bayani a kansa a cikin alkur'ani mai girma ƙur'ani ya sauka a cikin wannan dare na lailatul qadr an ciro alkur'ani daga allahul mahfuz aka aje shi a baitul izza a sama ta ɗaya to a cikin daren lailatul qadri aka yi wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mu ne muka sakar da alqur'ani a cikin lailatul qadr kaga wannan ya nuna muhimmancin wannan dare kenan kasancewar alqur'ani ya sauka a cikinsa a wata aya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hamim wal kitabil mubin إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين من مكسب القرآن أو ندري مي البركة وتشيني ليلة قدر قال ابن عباس وغيره أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس دما waɗansu sahabai, da wasu malamai duka sun yi bayanin cewa alkur'ani an saukar da shi ne jumla guda daga lauhul mahfuz zuwa wani guri da ake ce masa baitul izza a sama ta ɗaya a nan baitul izza aka ajiye alkur'ani a sama ta ɗaya to wannan an yi shi a lailatul qadr ne to daga nan kuma alkur'ani yana baitul izzati to daga nan ake saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon yadda rayuwa take tafiya da yadda abubuwa suke faruwa ake saukar da shi ake saukar da shi har sai da aka shafe shekara ashirin da uku ana saukar da alkur'ani shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina haka aka yi ana saukar da alkur'ani ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna muhimmancin wannan dare kenan muhimmancin sa na biyu wasfuha bi annaha khairun min alf shahar an siffata wannan dare da cewa ibada a cikinsa ta fi ibadar wata dubu ta fi ibadar watanni dubu waɗanda babu lailatul qadri a cikinsu kaga kenan ashe wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne ba ƙaramar falala ba ce da za ka yi sallah raka'a biyu a lailatul qadri to ma'anarsa kenan kaman ka yi wata dubu ne kana sallah ladan da za a baka haka idan ka zauna ka karanta alkur'ani haka idan ka zauna ka yi istighfari kaman ka yi wata dubu ne kana wannan aiki na ibada To kaga kenan ashe ba za ka bari wannan alkhairi ya wuce ka ba ba za ka bari wannan falala ta wuce ka ba to ya kake tsammani idan aka ce ka raya wannan dare da ibada to kaga kaman ka raya darare kaman ka raya watanni dubu ne ba ma darare dubu ba watanni dubu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masu lissafi sun ce wata dubu din nan kana maganar shekara fiye da tamanin da uku tamanin da uku kaga kenan rayuwarka gaba ɗaya kamar ka gama rayuwarka ne gaba ɗaya kana ibada a cikin wannan wata idan ma ka kai 83 to saboda haka wannan alkhairi ne babba wanda ya kamata mu ƙara himma mu ƙara ƙoƙari mu ga cewa lallai mun amfana da wannan wata mai albarka abu na uku da yake nuna muhimmancin lailatul qadri annaha mubaraka wasfuha bi annaha mubaraka Allah ya siffata daren da cewa dare ne mai albarka abu na hudu annaha tanzilu fiha almala'ikatu warro mala'iku suna sauka a wannan daren mala'iku suna sauka a wannan dare saboda albarkar da wannan daren yake da shi sannan kuma mala'ika jibrilu alaihi salatu salam to shi ma yana sauka a wannan dara. to kaga duka wannan yana nuna muhimmancin wannan dare kenan kuma an faɗi jibrilu alaihi salatu salam domin a ƙara nuna muhimmancin wato ah, shi jibrilu alaihi salatu salam. da kuma wannan dare mai albarka sannan kuma allah tabaraka wa ta'ala abu na biyar ya siffata wannan dare da cewa dare ne na aminci salamun hiya hatta matsala alfajir daren nan aminci ne tun daga farkonsa har zuwa fitowar alfajir menene ma'anar cewa dare ne na aminci aka ce ma'anar wannan la yastati'u shaytanu an fi ha su'an aw fi ha aza, kama kala hu mujahid ɗaya daga cikin mashahuran malamai mujahid yace ma'anar wannan shine shaiɗan baya samun ikon aikata duk wani abu marar kyau a wannan daren na lailatul qadri wannan shine ma'anar salamun hiya hatta matla alfajr shedan bai da tasiri bai da iko bai da wani karsashi na ya aikata wani abu marar kyau a wannan daren mai albarka wa yakthuru fiha salamatu min al-iqabi wal azab bima yaqumu bihi bihila, abdu min ta'ati Allah azza wa daga cikin ma'anar salamun hiya hatta matla'il fajr shine cewa a wannan dare ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yawaita kubutar da bayansa daga azaba saboda irin tsayuwar da suka yi suna ɗa'a, suna bauta ga Allah suna tsarkake sunansa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana 'yantar da su daga wuta to saboda haka aka ce salamun hiya hatta matsala alfajr abu na shida da yake nuna muhimmancin lailatul qadri fiha yukraku kullu amrin hakim a daren ne ake bayyana komai duk wani al'amari da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta wanda zai zartar a cikin shekara guda to a daren lailatul qadri ake fayyace wannan abin da zai faru a tsawon shekara kamar yadda malamai suka yi bayani ayyub yubsalu min al-lawhi katabati amru sanati wa ma yakunu fiha min al-ajali wal arzaq wa ma yakunu fiha ila akhiriha kullu amrin muhkamun la yubaddalu wa la yughayyar al'imam ibn kathir ya yi bayanin wannan a cikin tafsirinsa ya ce abinda ake nufi da fiha yufraku kullu amrin hakim ya ce a wannan daren ne ake bayyana dukkan abin da zai faru a tsawon shekara daga laugul mahfuzi ake umurtar marubuta daga cikin mala'iku su rubuta abin da zai faru na wannan shekarar dukkan abin da zai faru na ajalin mutane da arzikinsu da sauran abubuwa da suka shafi rayuwarsu duka a wannan dare ake bayyana komai dalla-dalla mala'iku su rubuta wa kullu zalika mimma sabaka ilmullahi ta'ala bihi wa kitabatuhu lahu duka wannan yana wato abu ne wanda yake sananne a cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala kuma abu ne wanda yake rubutacce a gurin Allah tabaraka wa ta'ala walakin yuzhiru lil mala'ikati ma sayakunu fiha wa ya'muruhum bi fi'li ma huwa min wazifatihim a daren Allah ta'ala yake bayyana wa mala'iku abin da zai faru na tsawon shekara guda kuma a umarci mala'ikun da kowa ya zartar da umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi abu na bakwai da yake nuna muhimmancin lailatul qadri a cikin daren ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gafarta wa dukkan wanda ya tsaya yana ibada yana sallah a wannan daren to Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa kurakuransa kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaihi min hadisi abi ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya azumci wata ramadan yana mai imani yana mai neman lada a gurin allah tabaraka wa ta'ala to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa haka wanda ya tsaya ya yi ibada a lailatul qadri ya raya wannan daren da ibada to shi ma idan ya yi haka da imani da kuma neman lada a gurin allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa to saboda haka kenan idan mutum ya yi wannan da tsarkin zuciya da ikhlasi da neman lada a gurin Allah tabaraka wa ta'ala to sakamakonsa shine an gafarta masa zunubansa to a takaice 'yan uwan musulmi duka wannan kwadaitarwa ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana akan mu tsaya mu nemi wato ladan Allah tabaraka wa ta'ala a wannan dare mai albarka wanda ake samunsa a cikin wayannan kwanaki da suka rage na goman ƙarshe a wannan wata na ramadan mu zama masu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama mai himma mai dagewa mai ƙoƙari a wannan dare saboda haka mu ma sai mu ƙara himma mu ƙara dagewa domin ba mu sani ba dama ce da ko za ta dawo ko ba za ta dawo gare mu ba allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya bar kansa sani ramadan yana nan za a yi ta yinsa za a yi ta yinsa ila an ta koma sa'a mu ne kwanakinmu suke karewa mu ne ajalinmu yake kusantowa kafin mu an an yi azumin watan ramadan an raya wa'annan darare da ibada har abin ya zo gare mu to mu ma kuma za mu wuce mu tafi waɗansu su maye gurbinmu to saboda haka kenan ramadan yana nan yana ta kewayowa kowace shekara mu kuma ajalinmu yana ƙara kusantowa yana ƙara kusantowa yana ƙara ƙarewa to saboda haka duk damar da muka samu sai mu yi amfani da ita domin baka sani ba wannan dama za ta dawo ko ba za ta dawo ba to wannan Allah baraka wa ta'ala shi ya bawa kansa sani to saboda haka sai kowa ya ƙara himma ya ƙara dagewa akwai hadisai da dama da suka nuna cewa ana neman wannan dare na itika na, na ramadan na, na lailatul ana neman sa a goman ƙarshe na watan ramadan ya zo a cikin hadisin muslim hadisin abu sa'idin al-khudri radiyallahu an yake an rasulullah sallallahu alaihi wasallam itakafa al-ashra al-awwal min ramadan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi azumin goman farko a wata shekara da fatan ya yi ibada a lailatul qadri to sai ya yi itikafin goman farko na ramadan thumma atakafa al-ashr al da wata shekarar ta kewayo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafin goman tsakiya na wata ramadan an gane ko to wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin zamansa na itikafi sai yayi wa sahabbansa magana daga inda yake zaune duka sai muka sai suka matso kusa da shi faƙala sai ya ce inni atakiful al uwala altamisu hadhihi al Layla, yace nayi itikafin goman farko saboda ina neman wannan dare na lailatul qadri thumma a'takifu al-ashr al-awsat sannan nayi itikafin goman tsakiya na ramadan domin ina neman lailatul qadri thumma utitu faqila li innaha fil ashr al-awaqit annabi yace daga nan sai aka zo min wato mala'ika kenan ya zo min sai ya ce ai wannan dare da kake fatan kai ibada a cikinsa yana cikin goman ƙarshe na wata to saboda haka sai annabi ya ce wa sahabbansa faman ahabba minkum an ya'takif falya'takif duk wanda yake son yayi itikafi a cikinku, ku to lallai yayi itikafi to saboda haka ya ƴan uwa musulmi dararen nan suna da matukar albarka kwarai da gaske suna da muhimmanci dama ce da ya kamata mai amfani da ita muna fata allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon raya wa'annan darare da ibada kuma muna fatan allah ya ba mu dacewa da lailatul qadr muna fatan allah ya ba mu ikon yin ibada kuma ya karbi ibada daga gare mu da wannan za mu ajiye darasinmu insha allahu ta'ala sai kuma darasi na gaba mu ɗauko wata matsalar ko kuma mu karanta tafsirinmu wanda muke yi insha Allah ta'ala muna fata Allah ta'ala saka muku da alkhairi Allah ya ba ku lada cikin sauraro da kuka yi yan uwanmu da suka samu waɗanda Allah ta'ala ya kawo ajalinsu a waɗannan abubuwa da suka faru na shekarun jiya muna fata allah ta'ala ya gafarta musu allah ya karbe su a matsayin wa'anda suka shahada marasa lafiya daga ciki muna fata allah ya ba su lafiya allah ya sa haka ya zamo kafara gare su هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله wa وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته